Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. maganar ko za ta fashe. Idan na faso ta ai ta duk a kashe. In ta fito fili mai halin shi za ta ishe. Idan ya ji zafi ya gyara hali nai. Idan ya fi sato to mu ma mu dau mara samalin gwiya samalin gwiya samalin gwiya. Ina mafita linzami ya zinke mini samalin gwiya samalin gwiya samalin gwiya. a ƙasar nan masu mulki sun zama gafiya. Ya da na bakin ki na ƙasa su zama tawaya. Mai mulki ya danna haƙin talaka ya gyara miya. Idan ya fito kuma a zan mishi maula. Da dai za a zan kyarar su da sun yi kyan tafiya samalin gwiya samalin gwiya samalin gwiya. Ina mafita limani ya zinke mini samalin gwiya samalin gwiya samalin su har sun ware ranar ganin jama'a. Idan ka shigo ka ga fuskokin su ba fara'a. Su daina haƙin ka ka zo ne masu ki fara'a. Idan sun ga mata. Kaki har kunne. Jama'a shugabannin na muke nan ina lafiya. Samalin wiya, samalin samalin Ina mafita alimba. ya jarrabe ka dan ka sani. Idan burin ka ka tara kuɗi ka kera gini. Akwai ranar da kuɗin ka fa bai yi ma magani. Tsoho ya haife ka, kana yi mishi tsawa. Idan ta kamar filaye ne a janna muke so garabiya, garabiya, garabiya. Ina mafita sa abun gwani sha'awa samayin wiya suna sa halin burin sa a dinga yin afuwa samayin wiya amma jami'an su kwa duk zuciyar su ba afuwa samayin wiya rasulullahi ya ce turan Allah na zuci kaban kamari gaba shine bakin aniya samalin wiya samalin wiya samalin wiya jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya na gwamma mun tashi lafiya Lafiya kalau alheri ya gurin naku. Lafiya limi ya New York ya ruwa ya Wallahi alhamdulillah duk <laughs> komai lafiya kalau. To Allah ya shige mana gaba Allah ya kare mu. Amin summa amin. To baba za mu fara da mika gaisuwar ta'aziyar sashen Hausa. ga 'yan uwa da abokan arziki da ma mahukumtan jamhuriyar Nijar sabili da rasuwar alhaji sanusi tambari jakuba mm. tsohon ɗan siyasa ɗan fafatika jami'in gwamnati da allah ya macikawa a cikin wannan makon allah ya sa ya huta ya ba dangi duka jimirin rashi mu kuma ya kyautata namu ƙarshen amin sun amin amin amin bari kuma mu miƙa gaisuwar sada zumunci ta yahaya dano azare jihar Bauchin Najeriya ga alhaji ahmadu kakai sarkin fatar katagum talban darajiya allah ya sa haka ne wannan sunan sarauta hmm, sai kuma yawale <laughs> sani ta kai da alhaji dada sarkin fawon ajiyan katagum da umar abubakar odoji azare sai lawan bin hambali mk dan silba sokoto gaisuwa a bari ya huce zuwa ga naziru abubakar sabo gusau da na mairo umar makera da kawu mai ruwa bajoga sai hamidu kalalabuwa jihar difa jamhuriyar niger gaisuwa a bari huce zuwa ga aishatu musa wada barikin ladi da ibrahim musa wada da kuma fatima musa wada dukansu a barikin ladi gaisuwar a bari huce ta usman kasum kiringin ta arewa mai sauraron wannan shiri zuwa ga ibrahim sd kusfa zaria da Ibrahim Salisu ɗan Kaduna sai Adamu Habu Umar Yanga da Ibrahim Yakubu Kiringim sai Lawal bin Hambali MK ɗan Silba da Magaji Soja Kiringim da Abari Abdullahi Kiringim sai Malam Garba Kiringim da Mustapha Mai Shago Kiringim. da kuma masu gabatar da wannan shiri na a bare da fatar mun tashi lafiya to muna godiya a madadin sauran waɗanda aka ambata a cikin wannan gaisuwa. To sai kuma gaisuwar a bare huce zuwa ga Alhaji Saidu Ibans da matarsa Hajiya Barkisu Sa'idu da aka fi sani da Hajiya Bawi. sai kuma ɗansu Mr. Taufik ma'aikacin GRA a Cropon Branch kenan da matarsa Maumi da 'yarsu. da sauran 'ya'yansu aisha kajali wato amaryan sati biyu masu zuwa kenan da 'yan uwanta abdullahi faisal da kuma baba to sai kuma gaisuwar abar ya huce wacce ta fito daga mai saurare mu da ake kira zainab ahmed bcj malumfashi ta ce tana gaida mahaifinta malam ahmed birkila bcj malumfashi da haruna muhammad katsina da maryam abubakar kasim iya da sa'adatu abubakar kasim iya da ke goruba road katsina da kuma honorable bello bello da mari da 'yan kungiyar muryar jama'a da kuma 'yan kungiyar zaɓi sunka na jihar katsina sai kuma gaisuwa ta fito daga muhammad haruna katsina shugaban kungiyar muryar jama'a ya ce yana gaida alhaji atiku abubakar wazirin adamawa da malam mahadi shehu dialogue computer da sanata yakubu lado dan marke. da aminu cindo kofar sauri da alhaji shafi'u madawakin inono da alhaji musa gafai communication da alhaji muhammad yakubu marafan daura da zainab ahmed bcj malumfashi da fatan sun tashi lafiya to sai kuma gaisuwar ahmadu manija daga bauchi unguwar karofin madaki zuwa ga sashen hausa na murya amurka ya ce fila a bari ya huce na voa murya amurka ga gashe-gashen fatan alheri zuwa ga sarkin motan sarkin bauchi alhaji baba shehu lame a unguwar karofin madaki a gidan sarki bauchi da uba doman bauchi alhaji nasiru mu'azu da ke unguwar bakaro a birnin bauchi sai kuma hajiya halima yari a gidan yarin bauchi da ke kan titin bakaro a garin bauchi da hajara gida da wato 'yar fulani da ke unguwan federal low cost masallacin isa alifantami a garin bauchi da dujuman bauchi na farko harnabu bashir yakubu lame mai neman kujerar dan majalisar dokokin bauchi a mazaɓar lame na ƙaramin hukumar turo a jihar bauchi da kuma malama husaina bala joni wanda aka fi sani da baban hajjalu da ke unguwan zanuwa gidan birnin bauchi da kuma alhaji bala joni wanda ke babban kasuwa mu da lawan a layin 'yan taya a bauchi da kuma mai unguwan bayan bata a garin bauchi wato alhaji tanko ibrahim magayakin hardon bauchi a ƙarshe sai kuma malam baba isa shehu malamin makaranta ibn abbas da ke bayan nidb wanda ke gidan bare-bari a unguwar kofar ran a garin bauchi to da fatan an tashi lafiya Allah karimu gari rahimu shi rai dare na shi ya yi rana ya dan adam mai wuyan gane hali o oh, oh, bil adam mai wuyan gane hali wata ran mutum ai na kan muna nama wata ran mutum kai ga kan muna nama wata ran mutum ai ya kan daɗa dama wata ran mutum kai ga ke daɗa dama o oh, dan adam mai wuyan gane hali o bil adam mai wuyan gane hali Sha'anin mutum ne yakan gita ne, lamarin mutum ne yakan gita ne, lamarin mutum ne yakan maguza ne, sha'anin mutum to ikan ba ni haushi wata ran mutum to ikan da da damun. Haba bin adam mai wuya gane hali, in an yi ruwa, ka ce an yi ruwa, an yi sanyi ku ce an yi sanyi in an yi rana ku ce an yi rana in an yi zafi ku ce an yi zafi oh, oh adam mai wuyan gane hali ce an yi rana, in an yi ruwa ku ce an yi ruwa, in an yi sanyi ku ce an yi sanyi, sha'anin mutum ne ikan bani ha'a ga shi can mutum mai wuya gane hali.

ka gane dan adam zai ce ai go in kai wando ice kai wando in kai hula ice kai hula in kai riga ice kai riga in kai aure ice kai aure in kai aure ice kai ki aure mutum bai da garan ka wallahi Allah amma ina dai da garan A ka Allah dai dan adam dai ka gane shine kawai matsayin ke yamma ah, dan adam mai wuyan gane hali mai wuya gane hali wani yi riga da wando ku mai kyau ya yi hula ga gane ku mai kyau sannan gane hawa ga motar tuƙin yake in ku duk kai ga ganshi sai ka ce wani mai arziki ne yaya ka san nan cikin zuciyarsa ko bil adam mai wuyan gane hali takan taron wanga ai bai da ahu babu ne ga ta kirkin zinai ka ce wani ai ina da talauci yaya kai hakka san zuciyarsa sha'anin mutum mai wuyan gane hali adam mai wuyan gane hali wata ran mutum kai yake kyautata ma wata ran mutum kai yake kyautata mai wata ran mutum kai ga kai muna na mai wata ran mutum shi yake muna na mai gataccen mutum mai wuyan gane hali ko dan adam mai wuyan gane hali Duban gida har da dali ka gane, sun zo adam mai wuyan gane hali. an rana ita an yi rana, in an yi sanyi ita an yi sanyi, in an yi ruwa ita an yi ruwa, Allah na yi ɗan adam da ya ta gane shi ne kawai jannatai ke iya mai. Haba bil adam mai wuyan gane hali. Haba bil adam mai wuyan gane hali. Wata nan mutum shi yake nuna nama, wata nan mutum kai kake nuna nama, wata nan mutum shi yake taimaka ma kai ga kai taimaka mai. Watan nan mutum shi yake taimaka ma, watan nan mutum kai ga ke taimaka ma, watan nan mutum shi yake agaza ma, watan nan mutum kai ga ke agaza mai. Allah ne dan adam ne ka gane shi ne kawai dan da ke iya mai. zana hali. wannan in ka ki wannan daidai sha'anin mutum ne ikan ne sha'anin mutum ne ikan ne in keke keke in moto moto in kayi moto ike kayi moto mutum bai da gadon ga wallahi Allah amma ina da da gadon mutum ka sha'anin mutum mai wuyan gane hali hababil adam mai wuyan gane hali mutum bai da gadon ka wallahi Allah amma ina da da gadon mutum ka kai dan adam mai wuyan gane hali Oh, dan adam mai wuyan gane hali. sha'anan mutum ne ya kan firgita ne sha'anan mutum ne ya kan gingiga ne sha'anan mutum ne ya kan firgita ne wata ran mutum kan yi da namu hadar ran mutum to baba kamar yadda muke faɗa kullum komai kirkin ka ba ka gama kasuwa da gaisuwa sabili da haka ko kaɗan a bari mu dire da wannan gaisuwa da ta fito daga hannun bala muhammad dambam a jihar bauchi da ke miƙa gaisuwa fata alheri da sada zumunci ga ahmed aliyu jalam tsohon kwamishinan ruwa na jihar bauchi da alhaji zubairu iyan dambam sai sarkin dambam alhaji idris baffa musa da gali direban dambam sai honorable mohammed sabo joji dambam da alhaji mustapha shamado mabuga dambam da alhaji waziri ayuba shugaban karamar hukumar dambam sai kuma dr ahmed usman abdullahi wazirin dambam da fatan sun tashi lafiya sai gaisuwa zuwa ga yusuf tanko bani mbaka da kabiru abubakar bulan yaƙi sai matthew garba kaduna da musa aliyu manajan rufaida yawuri sai ibrahim mai wankin hula garin mai godiya jihar niger da maimuna sahabi yawuri Sako daga Malam Ango malamin makaranta ya wuri da fatar an tashi lafiya. Nemi ilimi fitilar haskawa, ilimi fitilar kyallawa, ilimi gwadaban haurewa, hanyar kullewa. Mu nemi ilimi gwadaban dorewa, mu nemi ilimi alfaharin fuskantowa. Duhun rashin sani ya zarci faɗowa a wane duhun dare gun su fantawa. Bake adam batu kulha kunnawa a ciki da gaskiya baya hujewa. To baba yau labarin da zan baka labarin wani mahaukaci ne da makaɗa. <laughs> Iko Allah, <laughs> lalle za a a kwaci chapter din wani mahaukaci ne baba da makada To mahaukacin ya samu sutura ya kila irin mahaukatan nan ne da suke yawo tsirara sai ya samu aka samu wani dai tajiri ya mai ajo yawwa ya bashi sutura shadda <laughs> fitatta ta sha dinki To. To shi ke nan mahaukaci ya zuba sutura sai yana yawon shi sai tsinci kanshi a gidan da ake ɗaurin aure gidan buki. Eh. To ka san a gidan buki akwai waɗanda ma mawaƙan ma da suke zuwa gidan buki ba a gayyace su ba su dai suna ba a gayyace su ba yan ina da buki nan haka. Shi nan eh. ya tafi gidan bukin nan yana jin mawaƙa masu kalangu suna ta yi wa mutane kirari ana ba su kuɗi suna mhm. ta yi wa mutane kirari ana ba su kuɗi to sai ba <laughs> lokacin hmm. cikin sutura shadda tana ta kalli eh malam tana sheki irin ka san irin shadda nan da ake tazarce ba a ganin hannu ba a ganin kafa Na'am. Sai ya ce ma masu kalangu ni ma jinin sarauta ne. To. Ya kamata ni ma ku mun kiɗa. Eh, a wasa shi. Dama abin nema ya samu ga su kuma ga da ko ba ka da ko ya kake ma da in ka je gidan biki mm. makaɗa da in dai za su samu kwabo ai za su za su. Hako sosai kuwa. Za su wasa ka. Sosai kuwa. Shi ke san <laughs> mai kalangu da yaran shi hankalinsu ya koma kan wannan mahaukaci suna ta kiɗa hmm. suka ruɗa wuri da kiɗa suna ta cewa <laughs> ɗan sarki jikan sarki kaza kaza hmm. kaza kaza ɗan hmm. wane jikan wane kaza kaza. Hatsun yi sarauta. <laughs> da ya ji kirari ya ratsa shi sai ya eh. cewa mai kalangu da kai da yaranka. An ba ku mota. <laughs> makalangu ya kada ya kada ya kada shi ke don mahaukaci ya ci gaba da eh, harkar shi kawai eh. sai mai kalangu ya guso wurin mahaukaci ya ce mishi wai to yaushe za su zo su amshi motan su karbi makullin mota yawwa sai eh. sai mahaukaci ko ya kawai sai ya ce musu wai wai ran da kalangun ya fashe masu kalangu suka ja ka ga mai sutura ta suke da gaske yake suka fara rada guga suka fara rada kalangu mm. kawai su za su karbi bakullin mota yawwa da gangan mai kalangun ya fasa kalangun to yahuda kalangu sai nuna ma mahaukaci ya ce mishi wai ai ga kalangu ya fashe mm. sai mahaukacin ya ce ma ba zu kalangu ya ce to shi ba kalangun an bashi mota ya ba kamar ba wasa yake ba sai ba mai kalangun ya ce mashi kai Eh. ba ka da hankali ko ya ga kamar yana nema ya nera <laughs> musu wayo eh, eh. sai ma okacin ya ce to shi ba hankalin an bashi mota an bashi mota ɗaya an gaba ah. kalangu an ya kama shi sai ce kai malam ba ka da lafiya sai ma okacin ya ce to lafiya ba an ba mota <laughs> <laughs> to ba ka je ga ai masu kalangu suka gane kuskuren su suka ga a ce eh. wannan yo labari ya biyo akwai alama tambaya <laughs> sai na ga sun huta kalangu bayan da za su yi masu ci gaba da neman na sun ji kaso ba za ba da har mota gaba ɗaya ba su karɓar wani kuɗi su yi tafiyarsu. Ai shi ne Eh, so mama na ga malama eh. na daga mana hannu sabili da haka tilas mu ja burki na mm. kai ma idan ka daina magana na baka mota to shi ke da <laughs> <laughs> na ba ya ko bakeri alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri. Mazan Allah magani, annaban Allah na magani, talakawa ma na magani, kaga don tilar makula da su. Tun da jirgin birnin Yamani, shi jirgin birnin Ingila, to ja kaɗa da Italiya in yi ɗan kuka ya kariya. Bakin wallai dangana motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke saya yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rufe a nan. Ka zaga cikin Lagos kuma ga Batishin ga laina shin ga labintin zabadin an kafa haka ke calaran duk sun kafa Dubu, babban kantikin Duk dudan talakawa an kai mutukan talakawa sai du waɗannan dolarar da jirgin sama mai rigujin tsiyaka ga shi ma ba zai tashi ba to idan talaka ba ya shiga shin jirgin ƙasa kajiya dan talakawa an kai dama su da yake shiga sannan zai dawo da su sannan su ne za ya kai sannan zai dawo da su mutukar talaka ba a shiga kaga jirgin ba zai tashi ba talakawa zan muku gargaɗi gwamnatin wani in ba na ku ba an yana da wuya ta kula da ku wannan mota ce kasa in ba hanya za ka yi don haka gwamnati ta tuna tai ta ma keke a ƙauye da cikin binne gari motocin talakawa don su hau. Mutukar in ba kan lafiya, je ka ka sha'o magani, Allah na ma magani, kaga gwamnati na ma magani. Talakawa shi in kuntuna. Gwamnati ta yi mana ƙoƙari ga makarantu ta gina, sannan ta yi middle school, sannan ta yi college school, ga university ta mana shauran makarantun nan kasan da 'ya'yan talakawa an kai watan watan in kuntuna domin su za su rike kasa domin su ne manyan gaba dubban jama'a sun tabbata majalisar ɗinkin duniya muna da wakili a can kuma paris ga ambassador america akwai ambassador a Rasha akwai ambassador, Italiya ga ambassador, Mexico akwai ambassador, Holland akwai ambassador, German ga ambassador a aikin talakawa sun katai don su kulla zumunci mu da su.